Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki da Gas Alheri Abdus ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na Laraba 26 ga watan Agusta. Yayin da jama'iyyar PDP ke ƙoƙarin miƙewa wasu jigajiganta na gudunta. kamar da ake ce pdp shagiyar uwa to ta yi ta yi ta kashe ni ni kafin ta danne ni kamar da waɗansu suke so su danne ni kuma su ga bayana to na bar magunin lemon na tattara na ba su ita kuwa pdp din cewa ta yi yanzu don janar buhari ya samu mulki shikenan suna son su fita a yi da su to ina kira ga buhari ya yi takaɗaɗɗen da su kware-kware da gaske kuma kamar kowace ranar laraba ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya muna kuma tafa da sharhin jaridun arewacin najeriya amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukun. cikakkun labaran. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wata rikunar bakin wake ta kashe akalla mutane biyar a wani hari da aka kai a kofar tashar motar safa da ke garin Damaturu Arewa maso gabashin Najeriya. Akalla mutane 28 suka ji raunuka a harin da aka kai jiya talata da safe. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin. to amma galibi kungiyar boko haram ta yi amfani da 'yan mata da mata a hare-haren kunar bakin wake da aka kai a yankin kwanan nan abin da ke kara haifar da fargaban cewa kungiyar tana amfani da waɗanda take garkuwa da su wajen kai hare-hare masu shigar da ƙara na ƙasar faransa sun tuhumi wani ɗan ƙasar morocco da niyyar kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin ƙasa na sifiri mai gudun tsiya an tuhumi ayub al-asani ɗan shekaru 25 ne jiya talata a birnin paris kuma waɗansu mm, wato majiyun ma'aikatar shari'a suka tabbatar da wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa haka tun farko jiya talata mai shigar da ƙara na birnin paris francois molins ya shaidawa manema labarai cewa hasani ya shiga jirgin ƙasar ranar juma'a brussels da babban bindiga da kuma albarusai 270 ya ce mutumin da ake tuhuma yana kuma ɗauke da wata ƙaramar bindiga da kwalba cike da man fetur da kuma gatari mullins ya kuma bayyana cewa mutumin da ake tuhuma ya kalli hoton bidiyon wani malami mai tsatsauran ra'ayin addinin islama a wayarsa da dadewa ba kafin waɗansu amurkawa uku da ɗan ƙasar burtaniya ɗaya su tunkare shi su kuma danne shi yayin da yake tafiya cikin jirgi ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban ƙasar sudan ta kudu salva kiir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma da 'yan tawaye yau laraba ba kamar yadda ya alkawarta shugaba kiir ya amince da sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyan yau a juba babban birnin ƙasar a gaban shugabannin ƙasashen kenya da ethiopia da sudan da kuma uganda membobin kungiyar kasashen gabashin afirka da suka taimaka wajen cimma wannan yarjejeniya shugaban 'yan tawayen kuma tsohon mataimakin shugaban kasar rika maka ya sa hannu a yarjejeniyar makon jiya kakakin mr kir ya ce har yanzu shugaban kasar yana shakku ya ce bai yi zaton yarjejeniyar za ta dore ba an kashe dubban mutane kuma kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu aka kura daga matsugunansu miliyoyi kuma suna matukar buƙatar abinci kasuwannin hannayen jari sun ɗan farfado bayan faduwar da suka yi ranar talata yayin da hannayen jari suka miƙe bayan hukumomin ƙasar china suka ɗauki matakin zaburar da tattalin arzikinsu da ya yi rauni babban bankin ƙasar china ya zabtare kuɗin ruwa da rubu'i daga cikin wato ɗaya cikin ɗari ya kuma umarci bankuna su rage yawan kuɗin ajiya a baitulmalinsu wannan zai sa ya zama da sauƙi ga abokan hulɗar kasuwanci su ƙara ciniki kamfanoni kuma su gina masana'antu su kuma ɗauki ma'aikata ɗaukar wannan matakin ya ba su wato ya ba masu zuba jari ƙarfin gwiwa da su sanya hannayen jarin ƙasashen turai da suka haura da kashi uku cikin ɗari a birnin london sannan kuma kashi hudu cikin ɗari a birnin paris kuma kashi biyar cikin ɗari a birnin jamus to kuna shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya talata jami'ai suka ce bakin haure da dama sun kurara ƙasar hungary da kuma waɗansu sassan ƙasashen turai da dama hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga dukkan gwamnatoci su taimaka wa mutanen da suka ƙaurace matsugunansu a ƙasashensu da kuma suke neman mafuka ƙasar hungary dai kawo yanzu ta yi rajistar sama da 'yan gudun hijira dubu ɗari a wannan shekarar ta bana fiye da rabin adadin mutanen da suka kula da ƙasar bara hukumomi sun ce kimanin mutane da ɗari ɗaya ne suka ƙetara kan iyaka ranar litinin adadi mafi girma a rana guda. labaran duniya kenan aka saurara bari mu fara daga jihar niger inda wani kwalekwale kwale ya tuntsere da daren litinin har mutane 11 aka sayi mata suka mutu mustapha nasir batsari gare ka Aƙalla mutane sha ɗaya ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani haɗarin jirgin ruwan kwale-kwale a jihar Niger. Bayanai dai sun tabbatar da cewa haɗarin kwale-kwalen ya faru ne a daren Litinin ɗinnan da ta gabata. a kogin Guni da ke yankin karamar hukumar Sarkin Fawa a jihar Niger. Rahotanni dai sun bayyana cewa waɗanda lamarin ya rutsa da su illahirinsu mata ne. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kakakin 'yan sandan jihar ASP Bala Elkana ya ce har kawowa yanzu ba su samu cikakken bayanin abin da ya faru ba, amma dai suna kan bincike kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. ban dai samu titar ba ga abin da ya faru amma an ce jirgin na dauke da mutum goma sha biyu to mutum nawa kuka ji cewa sun mutu gaskiya ban da labarin kowa ya rayu kowa ya abinan ciki don ana ta dan su ga cikin daren ok ba san ko gaba ɗaya an same su ba yanzu amma ban sa raga wani ya fito ba ko kaman na san kuna da yan sandan da ke kula da bangaren ruwa haka ko kun tura ko ko eh ai sun tafi can mako tun cikin daren muke taimaka wajen neman su tare da mutanen garin wanda suka iya ruwa. Ita ma dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ta tura mutanenta domin kai ɗauki. Ibrahim Audu Husaini ne jami'in hudda da jama'a na hukumar a jihar Niger.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 ta gaida na ba tsari kafin mu ci gaba bari mu nufi jamhuriyar Nijar mu ɗan shawunan kiɗa. To gaida 'yan matan Nijar. To babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ƙoƙarin sake miƙewa, amma har yanzu akwai masu ficewa ko da yake ta ce ko a jikinta. Nasar Adamu Ilkaya gare ka. Kakin jam'iyyar Olisa Metu ya ce za fara rajistar dukkan 'yan jam'iyyar ta kafafen yanar gizo. We are now more than ever before determined that Nigerians get the best out of representative democracy. Mu PDP a yanzu mun fi kowane lokaci sabon tsarin samarwa 'yan Najeriya kyakkyawar demokradiyya don muna son dawo da jam'iyyar PDP hannun al'umma ya zama su ne hukunci ke hannunsu wato su zama masu wuka da nama. Ba mamaki shahararren sanatan nan na PDP Abubakar Sodangi bai ji wannan sabon shirin ba ko kuma ya kai iya wuya ga abin da yake ganin ɗauki ɗaura da PDP ke yi don aka yi fitar da sanarwar ficewa daga jam'iyyar da muka samu kwafi a nan ofishin sashen Hausa. Shugaban ɗan siyasa na PDP zan iya ba da shaidu kwaɗayi tara abin duniya abin da suke so kenan a zo a ba su kuɗi su baka delegate na bar musu lemon yagawa dai ban yi ba kamar da wa'ansu suka yi in a ce obasanjo shi ma an kure shi ya bari ya yaga takardan atiku da ya yi mana shekara takwas shi ma ya bari labaran makul ya bari to ni ma na bari a don ni alhaji adamu ba muzumudin in zo a bani aiki ko kuma ofis bane me zan ma mutane na gida ya ce tukun bai yanke shawarar jam'iyyar da zai koma ba. In ba a manta ba sakataren amintattun jam'iyyar PDP wali Jibrin ya soki aƙidar masu barin PDP da nuna watakila da rashin gwamnati ne. Wato zan kira waɗannan mutane ragwayen mutane sun ƙi fita fatin a lokacin da su kwankwaso suka fita a lokacin da su wamako suka fita a lokacin da su baraje suka fita ai lokacin da ya kamata mai kishi ya bari amma yanzu don janar buhari ya samu mulki shikenan suna son su fita a yi da su to ina kira ga buhari ya yi takatsantsan da su kware-kware da gaske sun bata nan za su zo su bata wajen sannan nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida el hikaya yanzu kuma bari mu koma gefe guda ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba nura Suleiman da Inspector Umar Iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan Kanjiba. babban su inspector umar Iro shi ne ya kai ni wannan ɗaki ya je ƙoƙarin yin amfani da ni ban yadda ba samun hannu cikin gabana yana kama min nono na zan yi ihu sai ya sake ni zai dauke ni mu zo malamfashi gidan da ya kama idan fa na zuwa da abin da ya min na ji to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi min yanzu sai in zai su ga wanda ya tsaya mun a duniya jama'a assalamu alaikum a yau wannan shirin zai shiga cikin jihar katsina a wani gari mai suna dan kanjiba wanda yake karamar hukumar kafur garin dan kanjiba yana gundumar mahuta a wannan gari da ɗan ba akwai ƙaramin ofishin 'yan sanda wato outpost 'yan sandan da suke cikin wannan ofishi na ɗan jiba kuwa sun haɗa har da wani mai suna speto umar iro da kuma wani mai suna kofar nura suleiman haka kuma a wannan gari na ɗan jiba akwai wani farar hula mai suna kabir bala wanda aboki ne sosai na 'yan sandan da suke wannan gari har ma wasu suna raɗe-raɗi kamar yadda filin ciki da gaskiya ya gano cewar shi kabiru bala tamkar dan kore ne na waɗannan 'yan sanda wajen yin ciwa-ciwa da wasu abubuwa na almundahana waɗanda su ma za mu yi bayanin su a nan gaba to amma abin da ya kai mu wannan gari shine abin da ake tuhumar speto umar iro da kofar nura suleiman da shi kabir bala da aikatawa ga wata mace wadda shi farar hulan wato kabiru bala ya nema amma ta ƙi shi ya yi mata barazana ita da wanda za ta aura wani mai suna Idris Badamasi ya kuma cika ta hanyar yi mata ƙagen da ko da ma da gaskiya ce baya da ikon tuhumarta. su ma 'yan sandan nan ba sa da ikon su tuhume ta domin ba huruminsu ba ne, ko da kuwa wannan magana gaskiya ce. A saboda cin zarafi da ya hada har da sanya hannu a cikin farjin wannan mace, da neman yi mata fyaɗe da kuma barazanar hallaka ta a wannan ofishin 'yan sanda na garin ɗan jiba ita da idris masu sun kai ƙara kotu garin malumfashi a gaban kotun babban majistire manir ana cikin wannan shari'a sai aka ce a wani babban jami'i na ɓangaren shari'a mai kula da gudanar da shari'a ko kuma shigar da ƙararraki a babbar kotun jihar ya ba da umarnin a mayar da wannan batu a gaban 'yan sanda domin su yi bincike. wato a maida da batun nan hannun waɗanda kotun take musu shari'a bisa zargin aikata laifi su binciki kansu su gabatar da sakamakon binciken nasu ga wannan kotu masu sauraro bari mu faro daga ita wannan matar da kuma bayaninta na abubuwan da suka faru ranar da shi speto umar iro da kofar nura suleiman suka yi mata tsirara zindir a cikin ofishinsu da kuma dalilansu wai na yi mata wannan tsirara. Suna na Hafsat Ahmed. Farko dai ranar Laraba, misalin karfe ɗaya na rana, 'yan sanda su uku da har tare da Kabirbala da ya nura da kofar Nura Suleiman da inspector umar iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan kanji ba suka tafi da ni police station din su suka je suka tsare ni da tursasawar in ansa na yi ciki na zidda ni na ce musu ban yi ciki ba suka ce to idan ina son su gane ban yi ciki ba ya sun saka ni wani ɗaki suka saka ni wannan daki shi babban su inspector umar iran shi ne ya kai ni wannan ɗaki ya je kokarin yin amfani da ni ban yadda ba sai ya ce min in cire kayana da na cire kayana shine ya rika samun hannu cikin gabana yana kama min nono daga nan gurariyan na zan yi ihu sai ya sake ni sai ya ce min to wannan magana idan ta sake ta fito a nan cikin garin dan kan kanjiba dukkan abin da ya yi min za su kama ni da ni da mahaifiyata su kwace mana gidan mu da gonan mu daga nan ya sako ni na fito sai kuma ya ce min to duk da haka in bashi namba waya na zai tafi can kan hanyar bashari zai dauke ni mu zo mu lamfashi shi gidan da ya kama idan fa na ki zuwa da abin da ya min ne na ji daga nan ni kuma na ki zuwa ya na ce to abin da ma zai ya kamata tunda na ki zuwa zai iya min wancan abin shi ne sai na ce to gaskiya wannan magana sai dai mu kai ta gaban kotu daga nan sai maka kai ta gaban kotu to kuma bayan nan mun je kotu shine suka zo gidanmu suna cewa ai yanzu za a mai da kes su sai mu gani yanzu kuma abin da suka yi niyya za su yi mun sai sun yi mun. ba sun ce ba kada in sake in faɗi wa wani gashi yanzu wannan magana ta fito to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi mun. yanzu sai in ga su ga wanda ya tsaya mun a duniya. wai menene yake tsakanin ita hafsat da shi kabiru bala har ya kai ga kulla mata wannan sharin ni dai ta da shi na ne ga gidanmu ga gidanmu kuma bayan nan ya neme ni ne kuma na ce ba na san shi to ne je ebo innan yan sanda suka zo har gidan mu har ɗakin mahaifiyata tare da shi da wayannan yan sanda suka zo suka tafi da ni to shi wannan kabir da kike ta ambanta ya taba cewa zai maki wata barazana in kika ce ba ki san shi ya taba ce min mana ya ce shi babu wanda babu yadda ya isa ya je ya nema a cikin garin su har ta bude baki ta ce ba ta san shi kuma ni ma yanda yake auren matan shi ni ma sai na kasance a cikin ɗaya daga cikin matan sunan shi na ce Allah ya kiyaye min shine sai ya ce mini to in saurare shi kafin nan kafin sati zan ga abin da ya wakana to shine kuma da ya zo ya min wannan abun kuma shine sai suka yi min wancan abu da suka je ya tasa tare da shi da yan sanda suka tafi da ni suka yi min wancan wulakanci to bayan nan kuma da muka dawo ya zo har mu ya same ni yana yi min dariya yana cewa haba hafsa ni ne ka burfa ni ɗaya daga cikin abin da zan miki ki saurari wani bayan wannan shi inspector nura ya zo ya same ni har gida kuma bayan nan da aka zo za mu je kotu ya ce mana yanzu kes zai dawo hannunsu kuma za su lalata kes sai su ga ta tsiyata su gani me muka taka mu yanzu a duniyan nan kuma ni na ce musu ba abin da muka taka ubangiji su wata ala shi zai shige mana gaba daga nan na kama hanya ta ne tafiya ta ban tsaya saurarar su ba shi mai neman hafsat wato Idris Badamasi shine 'yan sandan na garin ɗan Kanjiba suka fara kamawa. Sunana Idris Badamasi dan Kanjiba. Abin da ke faruwa a wannan magana shine ni ina neman Hafsat zan aure ta. Shi kuma Kabir Bala ya zo yana son ta. Ina zanne gida lanar Asabar, a ranar Juma'a sai aka zo aka bani labarin cewa Kabir Bala an ce in je yana kira na ya gaya ma wani abokina. Sai na je gidan shi da na je na same shi sai ya ce mu yana so ya gaya min cewa in kawo naira dubu ishirin in bashi in kuma na ki bashi wannan dubu ishirin to zai haɗa ni da 'yan sanda kuma zai watsa a gari cewa na yi mahafsa ciki na zubda kuma idan 'yan sandan can suka kama ni to yan aka da ni fa ba za a kala dawowa dan kan jiba ba ni kuma sai na ce ba zan bashi wannan dubu ashirin ba sai da duk abin da ya ga dama ya yi min to bayan mun yi wannan da shi sai na tafi da na koma gida da daddare sai ga 'yan sanda sun zo nema na suka zo suka samu mu lokacin ban dawo ba wajen zuwa sha ɗaya sai suka kala dawowa da waɗannan 'yan sanda su ne da kwai inspector umar iro da kuma kofur nura saboda haka shi kofur nura ya zo ya ta sakiya ta ta da daddare misalin karfe 11 dare a garin dan ba outpost lokacin da muka je shi kuburnura yake gaya mun cewa to kabir bala ke kalata cewa na yi mahafsa ciki na zubda saboda haka sai shi inspector umar ire ya ce to su ba magana kala ke gaban su ba yanzu sun yanke hukuncin cewa sai na kawo naira dubu ɗari na basu ni kuma sai na ce to ni ba ni da dubu ɗari ba zan basu kuɗi ba sai dai yadda za su yi min su yi min daga nan sai shi inspector umar ire yake cewa wato ban san sharrin dan ɗan sanda ba za su sanya a tai da ni idan aka ta da ni daga nan outpost na garin ɗan kanji ba aka kai ni dibishin kafir za a wuce da ni katsina headquarter sai sun min sharrin da idan na tafi ba zan sake dawowa ɗan kanji ba daga nan sai na ɗauki waya sai na kira kanena sunan shi Hamisu sai na ce mishi Hamisu ka zo nan police station yan sanda sun kama ni da suka tursa samun sai na umarci Hamisu kanena da ya je gida ya ɗauko min kuɗi ya je ya ɗauko min kuɗi naira dubu talatin da biyar da ya kawo min kuɗi naira dubu talatin da biyar na ɗauka na ba kuburnura daga nan sai inspector Umar Iro ya ce to shikenan a sallame ni in tashi in amma kada in kuskura in gaya ma wani wannan magana da aka sallame ni na tashi na tafi ranar asabar da daddare lahadi litinin sai nake bada labarin ga abin da aka yi min amma zan tafi in je in yi kara a kotu malamfashi to daga nan sai suka ji labari da suka ji labari sai suka yanke hukuncin to bari su tafi su je su kamo ita waccan Hafsat wadda suka kamo da tirsasa mata ta tabbatar da cewa ni Idris Badamasi na yi ma Hafsat ciki na zubda masu sauraro a mu na gaba za mu ji yadda Sufeto Umar Iro da sauran waɗanda ake tuhumar suke ƙoƙarin su kashe wannan batu da yadda wani babban jami'in shari'a jihar Katsina ke katsalanda cikin batun. Sannan kuma za mu ji ta bakin lauya Shafi'u Umar Karfi mai wakiltar Hafsat da Idris a wannan batu. A madadin Zahardin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kaɗa muna a jihar Niger inda mustafa Nasir Batsari ke tafa da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Batun maka tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkar tsaro kanal samba da suki kotu da jami'an tsaron farin kaya na DSS suka yi shine ya ɗauke hankalin akasarin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako. Jami'an tsaron dai na tuhumar samba da suki ne da mallakar makamai ba a kan ƙa'ida ba da kuma wasu laifuffuka da dama, in ji jaridar Blueprint. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ba da labarin umarnin da gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje ya bayar. Na a binciki ma'aikatar jin daɗin alhazai ta jihar Kano. a can cikin jaridar people's daily ta yi babban labarin ta ne akan wani bincike da shugaba buhari ya ba da umarnin a yi ma tsohuwar gwamnatin marigayi umar musa yar aduwa da kuma magajin shi dr goodluck jonathan akan odar sayan makaman sojojin kasar a wancan lokaci akan zargin bacewar naira tiriliyan ɗaya Majalisar Dattawan Najeriya ta shirya tsaf domin binciken shugaban hukumar yaƙi da ɓata dukiyar ƙasa EFCC Mr. Ibrahim Lamurde. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership. A nata gefen jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako. ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne a kan yadda mayankar dabbobi da ke garin Bargu ta jihar Niger ke buƙatar kulawar gaggawa daga hukumomi.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 Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka VOA ina son yi amfani da wannan dama na mika ra'ayi na Abdurrahman Amwase Abdurrahman Amwase dangane da jigilar mahajjata ina fatan yadda aka fara da wuri su kamfanonin jiragen kwasan mahajjata sun shirya jadawalin kwasa mahajjata ba kakkautawa zuwa kasa mai sarki domin daka kada su ɓata lokaci wurin tashi har su kashe guzirinsu kuma ga su mahajjata muna fatan su zama jakadu na gari kuma su roƙa wa allah wa ƙasarmu fatan zaman lafiya amin tare da kuma shugabanmu buhari ikon aiwatar da kudirce-kudircensa na kasa wa kasa alheri niyyata daga abdulrahman amwase shugaban muryar talaka na reshen karamar hukumar wasai jihar plateau biyoyi kusur minista ko amin salamu alaikum suna muhammad zalanga makwalla ga jawa nigeria biyoyi don allah ku gaya wa tsohon shugaban kasa salamu abubakar cewa ba mu goyi bayan magana da ya yi a kan cewa kada wannan gwamnati ta gina buhari da muhammadu buhari ta yi bincike ba wato mun fi a bincika domin ba dan kawai ba saboda shi ba muhammadu buhari ya ce sai ya yi maganin cin hanci da yawa to ai binciken ne zai gano cewa ta yaya su masu hanci da masu cin suke yi su ce rayuwa ko su hanci idan ya bincika haka ne zai gano hanyar da suke bi su yi wannan cin hanci da ke rayuwa, da haka su dakile wannan hanyoyi da suke bi su cin hanci da rayuwa don kada wani ya zama damari a nan gaba saboda haka a gaskiya in ku so a bincika a san ko su wani ne a san ta yaya suke yi suke aiwatar da wannan muguwar tafiya ta su wannan shi ne ra'ayi na gode muhammadu zanga kwallon ɗiga yawa a najeriya to yanzu kuma ga grace ta dawo da labaran duniya amma a takaice rundunar 'yan sandan najeriya ta ce wata 'yar kuna bakin wake ta kashe akalla mutane biyar a wani hari da aka kai a kofar tashar motar safa da ke garin damaturu arewa maso gabashin kasar akalla mutane 28 suka ji raunuka a harin da aka kai jiya talata da safe babu kawo yanzu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari masu shigar da kara na ƙasar faransa sun tuhumi wani ɗan ƙasar morocco da niyyar kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin ƙasa na sufuri mai gudun tsiya To masu saurare yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni da shi CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.